hankali tashi ta ce mama wallahi inda kin ga wani irin riko da ya mata kin ji maganganu da suke har da cewa wai su je gida zai bata madara sama da kasa ta harare ta ta ce to sai me me a ciki ba mace ba ce? cike da damuwa kamar za ta yi kuka ta ce mace ce mama amma ai ta yi karama kuma ni bana tunanin Khalid zai iya tsinana wata tsiya da yarinyar nan a tsawace sarar ta ce ke da Allah rufa min baki wanda suka fi shi ma suka lalata yarinyar suka lalata rayuwar yara ƙanana bare shi da yake da tabbacin halaliyarsa ce kwabe fuska ta yi ta matso ta matso kwallon da suka cika mata idanu ta ce mama me abin yi wallahi na gaji da ganin wannan kayan takaicin kina gani kullun zariya yake akan banzar yarinyar can yanzu kuma ya fara nanikewa wannan da kogir kogirgan dangi bata fara ba a natse saratu ta ce ke dai ki kwantar da hankalinki ɗazuma mun yi magana da tsohuwa jiya ma ai bala'in ki ne da wancan ɗaya mahaukacin ne ya hana ni kiranta ta bani tabbacin komai zai tafi daidai nan da wata ɗaya kina nan zaune zaki ji kuka a wancan ɗakin cewa Khalid ya saki safina yayin da nan kuma za mu shiga farin cikin dawowarsa neman aurenki ki ta yi ta ce da gaske mama harara ta dalla mata ta ce karya zan miki girgiza kai ta yi ta ce to shikenan hannu ta kai za ta kwashe kuɗin sarar ta bugi hannunta ta ce kar ki kuskura marere cewa ta yi ta ce don Allah mama ko jaka biyu ki bani wallahi bani da kuɗi a takaici ta ce ba zan bada ba kin san na me bayan duk kokarin da nake a kanki murmushi basma ta yi ta ce mama to ya wuce ka san ki ne Ridwan ya baki cikin wanda ya kwasa na abba a tsawace ta ce ke tashi ki bani wuri shegiya da bakinta baya faɗan alkhairin nan sumbur ta miƙe da sauri ta bar ɗakin tana faɗan Allah ya baki hakuri da harara ta bi ta tana ayyana ko gidan uban wa ta san ya bani kaso na sai kuma ta kwabe baki ta ce da ban matsa mishi baya bani bayan ma alhajin ya tsine ya tsare mishi wuri sai da ya dawo da sauran kuɗin da suka rage tattara kuɗin ta yi baki ɗaya ta zuba a jaka tana jin ba ma yanzu za ta yi lissafin ba sai cikin dare sanda ya ajiye masafuna kuɗi basma ta fito ta yi hanyar waje da niyyar zuwa wajen muzaffar ko za ta samu kuɗin kashewa yana ganin haka ya sake mata kallon ya sake mata sallama ya kama hannun danejo ya ce mu je da kallo Safina ta biyu su har suka fice murmushi ta yi saboda ji ta yi sam a zuciyarta babu wani abu mai kama da wani abu bai shi kishi ko kiyayya suna fita kuma ganin bata juyo ba za ta wuce Khalid ya ce za mu iya yin magana da sauri ta juyo suna haɗa idanu kasancewar akwai hasken fitila ta saki murmushi ta ce me zai hana gyara tsayuwarta ta yi alamar tana sauraron sa sai da ya dawo da daneji gabansa ya ɗora hannayen shi a kafaɗinta yana kallon idanun basma da ta kafe shi da ido ita ma ya ce ta faɗa min kin da ke ta ba zan rama mata bane saboda ina kallon ki a matsayin yayar matata amma idan kika sake zan manta da wannan alakar na daukar wa matata fansa don kuwa ita din sirri na ce kuma nutsuwa ta, da Allah ya bani kar ganin ta haka yasa a raina min korar mata kin gane sun kuyo waye ya dauki da Nejo ya tallabe ta a kirji ya zagaye basma da ta saki baki ya bude mazaunan Danejo ya zaunar da ita sannan ya dawo ya shiga mazaunin shi suka bar kofar gidan ta kowane fanni haka rayuwar ke tafiyar musu kowa na fuskantar nashi kalubalen sai dai duk a ciki jarabawar safina da ta khalid sun fi ban tausayi domin kuwa safina a kowace safiya sai cikin yan uwanta mata sun zo suke mata wanka da abin da ya shafi sirrinta yayin da tsakaninta da najib ruwa ne ko abinci ko gyara mata filo khalid kuma bayan kula da maman shi da fafutukar nema mata magani da yawan gidajen malamai bayan barar addu'a da yake daga bakin duk wanda za su yi mu'amala ta minti ɗaya ta wani gefen kuma kula da Tanajin ma babban jarabawa ce sauki ɗaya shine tana zuwa makaranta sannan baya mata wanka ko wanki amma a haka take caza masa kai wasu lokuta daidai gwargwado ke lambu ma rayuwarta take ba wani armashi duk da Alhaji Madan ya turo Nasir ya kawo mata waya kuma ya umarci Safna da ta nuna mata yadda za ta yi amfani da ita amma wannan bai dame ta ba ta kasa sakewa da da mutanen gidan har yanzu kaffa kaffa take da su ba ta shiga lamarin su har ma yanzu da har ma yanzu gara ma yanzu da sauki saboda ta dan saboda tana dan lekawa ta ga safina shi ma a san da ta tabbatar na jib bayana da yanzu kam ta gama fahimtar dan gidan nan kuma ta san sunan shi ranar girkin ta takan sha wahala sosai wajen yin abincin da mutanen gidan za su ci musamman ma da yanzu hawa cikin ta ya kara tsufa ta daina iya taimaka mata da komai idan ba daga zaune ba ta wani bangare takan shiga fargaba idan ta ji ko da sautin muryar Najib wanda ba za ta taba mantawa da shi ba hakan yasa kullum take cikin rufe kanta da hijabi da kuma rashin walwala Allah sarki bayan sati biyu cak din ya nuna ma Usman ya ce ka dai gani kai ma ka zama shaida ta a maganar nan idan har yaron nan ya sake lalata dukiyar nan to sisi na ba zan ba za ta sake shiga tsakanina da shi ba wata hararar kasan idanu na jibiya ma alhaji mudan din sannan ya kalli hajiyar sama da ke kallon shi kamar zai bace mata a wurin miko mata cik din yayi ya karɓe tare da dubawa sai da gaban shi ya faɗi ganin irin zunzurutun kuɗin da ya rubuta mishi wanda bai yi tsammanin za su kai miliyan ɗaya ba duk da ya ji daɗi yana kuma ganin zai buɗe sabuwar duniya ne amma sai bai nuna hakan ba don har yanzu haushi yake da shi ma na marin shi da ya yi da kasaitacciyar fara a hajiyar sama da ce mun gode alhaji Allah ya saka da alkhairi ya kara buɗe amin ya faɗa a dakile dan shi ma ba fara'a yake yi ba a gaban najib din Kala najib ta yi ta ce dan maman shi ka gani ko a karo na uku abbanka ya sake baka kuɗi wannan karan dai na san zaka kula sosai cike da tabbaci ta dan da cinyar ta cinyar ta ce ina da wannan yakinin murmushi kawai ya mata ya dan jinjina kai alamar e Usman ne shi ma ya sai ka kula da kyau ba kuma cewa kai ba kuma cewa akai ka fada duk sana'ar da ta shiga gaban ka ba ka fara nutsuwa kai tunanin yin abin da ya dace idan ka tsayar da abin yi sai ka yi shawara da manyanka sannan ka nemi sani a wajen wanda suka yi fice a wannan fannin ba yabo ba fallasa ya amsa da naji na gode miƙewa usman ya yana faɗin ni zan koma abba dama akwai ayyukan da ke gabana kiran naka ne ya sa na bari na zo jinjina kai kawai yayi sannan ya kalli mamansa ya ce sai an jima mama Allah ya tsare ta faɗa da murmushi a fuskarta kallon alhajin ta yi ta ga sai cika fuska yake haka shi ma Najib din murmushi kawai ta yi ta kalli Najib ta miƙa mishi hannu ta ce taimake ni na tashi mu je ɗaki na in baka tsarabar da na kawo maka miƙewa ya zo ya kama hannayen da ta miƙe cikin raɗa ta ce mishi ba ka mishi godiya ba sai da ya turo baki sannan ya juyo inda Alhaji Madan yake ya ce na gode abba Allah ya saka da alkhairi kala bai ce masa ba shi ma kuma bai jira cewar tasa ba kawai ya fice tare da maman shi yana rungume yana rungu yana gungumin shi me yasa sai dai ya bashi kuɗi ya ce ya jari Alhaji Usman da ke alhalin Usman da ke babba jin shi cikin sana'ar wanda yanzu Usman yana rike da kaso mafi yawa na harkokin baban nasu amma shi da ke bima Usman a cikin maza sai a ware shi ko dan dai yana dan afe afe ne to ai zai dina shi ma suna shiga ɗakin ya taimaka mata ta zauna yana kallon su Suwaiba da ke ta gyare-gyare suna shirin tarewar safina wacce Khalid dai ya takura kuma suka fahimce shi hajiyar sama na zama ta kalli Salamatu ta ce me aikin ta zo da girmamawa ta ce ita kawai muke jira yanzu idan ta zo sai mu tafi tare da ita ta ga gidan idan ya so zuwa safiyar gobe sai ta fara zuwa na kai ta yi ta ce to shikenan ai gara ta zo din kafin lokaci ya ida Don gaskiya na fi so safina ta je gidanta ta je gidan nan tare da mai kula da ita don lalurorin za su masa yawa da wanne zai ji a cikinsu soya bace ta ce wallahi ma mama ba don ya matsa ba ai safina bai kamata ta tare a haka ba to me za a a tsawace kamar ba ita ke gaba da shi ba najib ya ce ke da Allah da fama mutane baki ke kin san meye namiji kin san tasirin dokin shi ne tun da ya matsa a gigice hajiyar sama ta ce najib shiru yayi yana sadda kanshi rai ta ce fita anan ka bani wuri marar kunya kawai gaban yayyunka mata za ka faɗa min maganar nan a shagobe ya ce yi hakuri mama juyawa ya fita yana hararan ba wacce ta harare shi ita ma ta ce fitsararre kwafa ya yi alamar zaki sani ɗin nan ita kuma ta ci gaba da abin da take a natse hajiyar sama ta kalli safina da ke kwance kan gado da mamakin ganinta a yanda ta bar ta ɗazu ta ce salamatu wai har yanzu baccin take kallon safina ta yi sannan ta juyo ta ce bacci take mama sallamar mai aikin ce ta sa su amsawa tare da mata maraba ta shigo zaune ta yi a ƙasa tana gaishe da hajiyar cike da girmamawa ita ma tana amsawa kafin hajiyar ta ce ai sun faɗa miki aikin da zaki yi ko da girmamawa ta ce eh hajiya sun gaya min komai jinjina kai tai tana nuna mata safina ta ce ga ta nan majinyaciyar ba zai yiwu ki rinka kwana a gidanta ba don ba mu yi magana da mijinta akan haka ba amma dai daga wayewar gari za ki kasance da ita har san da za ta ce miki ki tafi jinjina kai matar ta yi wacce akalla za ta kai shekaru arba'in ta ce to hajiya insha Allahu Allah ya bani ikon ɗauka da kaina ita kuma Allah ya bata lafiya amma hajiya ta faɗa tana sake duban inda Safina take ta ce Safina ki tashi ki ga mai aikin da sauri mai aikin ta miƙe ta nufi wajen da Safina ke kwance kan gado tana faɗin bari na taimaka mata aladabce ta sa hannunta ta kamo hannun Safina tare da zira ɗaya hannunta za ta tallabo ta Cak ta dakata tare da saurin kafe Safina da idanu tana sakinta a ruɗe da sake fuskar Safina tana kura mata idanu duk da bata santa ba ba ta da wata alaka da ita ta nesa bare ta kusa amma sai ta ji jikinta na neman ɗaukar rawa tsabar ruɗu da firgici a haukace ta juyo ta kalli inda hajiya ke zaune da salamatu ta zauna kusa da hajiyar yanzu ta ce hajiya anya sai kuma ta kasa karasawa soyaba da ke jera kayan safina a akwatin ta ce ta ce ya dai girgiza kai mai aikin kai ta furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuba mata idanu hajiyar sama ta yi kamar mai son gane abin da take nufi a nitse ta miƙe tana neman abin dafawa kafin ta isa kusa da gadon ta zauna idanunta a kan safina a hankali ta kai hannunta ta ɗora a goshinta da ke tsatsafo da gumi ta rufe idanunta tana share mata gumin a bakinta kuma tana furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jikinta sanyi kalau sosai sai goshinta da ke fitar da zufa alamar alamar fitar ran mumini kenan su salamata da suka fara fahimtar wani abu ne ta ce hajiya lafiya ba dai sai kuma ta rufe fuska da tafukan hannayenta ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowanne mai rai dama mace ne lokacinsa kawai yake jira tabbas mutuwa ɗaya ce sai dai ta ne da yawa kamar yadda mutuwar safina ta zama tana da alaka da matsalar mama fatu tarewa ne ba a so ta yi a gidan khalid don ba a so ya samu nutsuwa da hankalin shi zai fara kwantawa duk da dare ne amma na fi kusa da mutanen sun samu labarin rasuwar yarinyar kirki marar hayaniya wacce duk wanda ya ji tofin albarka ne ke fitowa daga bakinsa zuwa kanta yan uwanta sun yi kuka da jimamin rasa ta yayin da hajiyar sama take ta hamdalar da babu wanda ya san dalili daga ƙarshe da hawa'u ta dafa kafaɗarta ta ce hajiya sai hamdala kike yi bayan kuma ɗan mutum kika rasa Buɗar bakinta sai ta ce dole na gode wa Allah da ya sa Safina ta koma zuwa ga mahaliccinta tana karkashin inuwar aure. Dole na gode wa Allah da ya sa Safina ta zama abar alfahari a gare mu. Ina godiya ga Allah ne da ya sa Safina ba ta zama mai sabon Allah ba har ta koma gare shi. Idan kuma ta yi a rashin sanin mu ko ita ma nata rashin sanin to ina mada fatan ciwon da ta yi ya zama kafara ga laifukanta na baya. Alhaji Mudan ya yi bakin ciki sosai da rasa ya kamar safina sai dai kuma ya jinjina wa Khalid a bisa halaccin da ya masa duk da ba da sansa ba sannan lalura ta same ta amma ya zauna da ita har yau da ranta ya bar gangar jikinta yana tare da ita yanzu haka da da ya sanar da shi a waya daga sautin shi zaka san murya ce mai fitar da jimami da alheni na wanda aka rasa alfarmar da ya nema ta matukar burki Alhaji Mudan cewa a kai ta gidan gawa amma gobe da kansa yake so ya ma iyalin shi wanka sannan ya shiga gaba ya sallaci gawarta ya nemi a sata ya nema mata rahamar ubangiji a daren nan aka kai ta asibiti aka killace ta inda da yawa ba su yi bacci ba saboda taraddadin rashin wannan baiwar Allah ho ho ho ho ho sai hakuri fa a ruɗe a gigice a shaƙe idanuwan shi na zubar da ƙwalla na rashi rashin iyalin da duk da ba ta cika masa da bata cika amsa sunan ba amma a gurin shi matar arziki ce don ta kasance mai yiwa mahaifiyarsa fatan samun lafiya fiye da yadda take makanta wannan fatan ko ya ce kwatankwacin yadda take son ta samu lafiya sannan ma shi a ganin shi shine silar ciwon da sannan kuma shine silar rasuwarta don watakila da ya ji shawarar kawo da ya ce ya sauwake mata to da yanzu tana raye tabbas kowane mai rai zai ɗanɗana mutuwa kuma ba ka taɓa tafiya idan ba lokacin da ubangijinka ne ya ɗibar maka ya cika ba amma dai gaskiya ya ji a zuciyar shi shine sanadiyar duk wani tashin hankali na yarinyar nan da natsuwar da ke sake saka shi jin yana ƙaunar ta jin hancin shi da ya rufe masa baya ko shan iska da kyau saboda ɗan kukan nan da ya yi mata murar karfi da yaji ce ta mamaye shi cike da sansaita nutsuwarsa da nuna dangana ya sake damƙe waya a kunnensa ya ce ma kawo buro ka gani ko kawo ka gani mi ta rasu kawo me yasa halittar nan ba sa tsoron su? ba su yarda za su mutu ba ne kuma za a tsayar da mu a mana hisabi hatta fa dabbar da ta soki yar uwarta da kaho, sai an yi hisabi tsakani bare su da suke ganin mu kuma suka fi cutar mu kawo me na aikata musu da zafi abin da ya faru baya tsakaninsu ne da kakanninmu me yasa sai mu ne za mu ribaci wahalar saboda kawai ni da mahaifiyana kawai saboda ni da mahaifina mun ce ba za mu yi shirka ga ubangiji ba sai mu zama ababen farautar su tamkar tsuntsaye me haka kawo me yasa har yanzu ban samu gawurtaccen malamin addinin da zai raba ni da mutanen nan bane duk wani malami da ya ce abu Allah abu manzansa taurin kai suke masa wani kuma za su nuna masa ba tare da za su nuna ba sa tare da ita da kuma mu amma da zaran mun bar wurin za su dawo jikinta kawu ya zan yi a sanye ya aje maganar yana jin numfashi haɗi da ajiyar zuciya ajimame tare da muryar alheni kawo buro da mutuwar yarinyar shi ma ta zo mishi bazata ya ce ya haka shin sun nemi da kai wani abin ne kake ko wani sharaɗin suka gindaya maka ka saka kafa ka shore na ɗauka za su bar ta haka nan ne da ciwo har san da ka gaji ka sake ta shiru duk suka yi sai sautin numfashinsu da ke gaure yake gaura kafin Khalid ya ce kai hakuri kawo na shirya tarewar ta ne ba tare da sanin ka ba kuma da yau ma za ta tare duk da ya kai karshen maganar amma da kawo ke faɗin kayya ya haladu kayi ganganci kayi babban kuskure haladu shin baka yarda da ake faɗa maka faɗa da aljani ba kyau bane ko kuwa dai su halittun ne baka yarda Allah da ya halicce ka su ma shi ya halicce su ba aladabce murya a sanye ya ce. na yarda kawo to me yasa ka aikata haka kana son nuna musu iyakarsu ne ko kuma shawara ta ce bata maka ba ya faɗa cike da tuhuma tamkar suna gaban juna shiru yayi na wasu sakanni kafin ya sake furta kai hakuri kawo kawai dai na ga bai kamata sai abin da kuke so za a yi ba cike da gargaɗi ya ce masa amma kuma ka san da irin wannan taurin kan mahaifinka ya rasa tashi rayuwar ko shin 'yan uwan mahaifinka da suka zaɓa ci gaba da sadaukar da kan kakanninsu suka fara ba ga sunan suna rayuwarsu hankali kwance ba dalilin haka ne fa ka kaurace musu yanzu zaka iya faɗa min shekarunka nawa raban da kai raban da ka je babban gida ko zaka iya tuna ranar karshe da su suka zo inda kake tafin hannun shi yasa yana shafa gemun shi da ya fara ɗaukar danshi na hawayen da ya sha shi fa shi fa ma a rayuwar shi baya son ma tunawa da su sam ahalin gwarzo ne bai san mishi ba ahalin gwarzo ne bai mishi ba shi yasa ba ruwan shi da su don ko gani yake suna haɗa Allah da wani sannan ta dalilin auren mahaifin shi da ya kasance ɗaya daga cikin jikokin gwarzo ne mahaifiyar shi ke halin da take ciki yanzu don haka baya ƙaunar su hatta maganar auren shi duk da aka yi guda biyu na basma da danejo duka wani ke sanar da su da ke suna da kyakkyawar fahimta tsakaninsu amma bayan haka shi ya ma manta rabon shi da su gaskiya wannan shirin da yayi sa kawo buru faɗa na san da ba za ka iya tunawa ba shi yasa baka faɗa da gaggawa ba ka ci gaba da wofintar da su haladu san ranka baka yarda babu ranar da zaka nemi wata alfarma daga gare su ba to bismillah amma ka sani akwai ranar kin dillanci kuma na san ko tantama ba na yi gaggawar su ce ta tafi taka kafin ta zo gidan naka suka ɗauki mataki kaga yanzu shikenan sai ka dangana Allah ya jikanta da rahama a dakile ya furta kawo kawo da ran shi ya baci sakamakon haka ya ce mm, a sanye ya ce kawo ranar ka ce akwai abin da zaka faɗa min menene shi dan Allah kawo ka sanar da sirrin da kake ɓoye min a nitsi kawo buro ya ce da safe zan so da safe zan zo dan jana'izar mamaciyar insha Allah za mu yi magana a takaice amsa da Allah ya kai mu shi ma amsawa yayi da amin kafin su sallama ya ajiye wayar ya ɗora a ya ɗora goshinsa a hannayen shi ya kifa kansa ya yi shiru gwarzo a halin gwarzo mutanen da babu dogon ilimin boko amma suna da iko a hannunsu ba su da ilimin addini bayan wanda za su dan samu gabatar da ibadarsu amma suna juya malamai masu ci da ceto da kuma mutuwar zuciya ba su da masu mukamin gwamnati a ciki amma ahalin gwarzo su ne gwamnati don kuwa a yanzu haka ‘ya'yan yayan mahaifin shi a kowane lokaci gwamnati kanta na iya karɓan bashi daga hannun shi don gudanar da wasu ayyukan a ɓoye yayin da ake bayyana wa al'umma hakan a matsayin tallafi ne daga wata ƙasa hatta da yarinya ko yaro mai shekara biyar a ahalin gwarzo an koya mishi takama da isa da kuma sanya musu a kawunansu su ɗin ahalin gwarzo ne ba ɗaya suke da sauran mutane ba su masu kuɗi ne sannan suna da ikon faɗa aji a ko'ina don haka za ka ga mafi yawansu ma mafi akasarinsu suna da ɗagawa da raina mutane suna da nuna fifiko da tunkaho ba kowane mai karamin karfi ne suke shiga shirginsa ba idan har ba tsohuwar sanayyar da ta amfane su a baya ba zumburi ya tashi tsaye tare da ɗaukar wayarsa ya koma ɗakin maman shi irin kwanciyar da ya samu sun yi ita da danejo sai da murmushi ya subace masa haka da yau ta rike danejo a dole bacci ya ɗauke ta a nan a hankali ya karasa kusa da gadon ya ajiye wayarsa a gaban madobi sannan ya zauna a bakin gadon miƙarwa maman nashi ta yayi sannan ya ɗan hannunta kaɗan saboda matsewar da ta da ta ma da nejo kallon fuskar kallon fuskokinsu yake yana jin wata irin kewa na sake baibaye shi shafa gashin maman shi ya fara yi yana sumbatar kanta hawaye na cika masa idanu ya jima a haka har bacci mai nauyi ya fusge shi saboda in zai yi kuka da ya amsa suna kuka to kamar yaro haka bacci ke ɗaukar shi a inda ma ya yi kuka washe gari kiran sallah na farko da aka ɗora cikin kunnuwan shi ya sauka a hankali ya buɗe idanuwan shi da suka masa nauyi matsowa ya yi niyyar yi amma sai ya ji mutum a jikinsa daga kan shi ya fara duba wacce ya ma rasa Shi ne ya rungume ta ko ita ce ta rungume shi Allah sarki wannan kenan duka duka a nan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jinyar da za ta kaya kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin ƙai littafin charban kwai kashi na 26 zaune ta yi a gabanta suna kallon juna ta ce mama wallahi da matsala mama ashe Khalid ɗan duniya ne mama kin ga zai koya wa yariyan can iskanci da mamaki mama ta kalle ta ce me ya faru hankali tashi ce mama wallahi inda kin ga wani irin riko da ya mata kin ji maganganu da suke har da cewa wai su je gida zai bata madara sama da kasa ta harare ta ta ce to sai me me a ciki ba mace bace